أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارينا لكم كلنا عديد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي مغانا منا هؤلني قوة ربيع الثاني hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke gabatar da karatu a ƙarƙashin wannan mu'assasa a wannan makaranta a ɗazu mun so mu karatu kai tsaye to sai bayanai suka ɗauke mu kamar yadda na faɗa ce akwai ɗan uwa malam ahmad yaya wanda suke ƙasar chadi suna iya neman wannan ainihin wato lamban waya tasa shine plus sai biyu uku biyar shida shida takwas takwas biyu biyu hudu ainihin wato sufuli a ah, malam ahmad yaya kai kanka saƙonka da ka aiko ya shigo kuma muna maka fatan alheri kuma duk wani mutum da yake kasar chadi yana da wani sako da ya shafi wannan makarantar tamu to muna abin nan ya tura sako zuwa ga dan uwa malam ahmad yaya a sannan akwai bayan allah da suke neman abubuwa allah maɗaukakin sarki ya biya ma kowa bukata a za mu tashi halka ta arba'in da hudu ne malam ya ce a ta'aliku yana magana akan matsayin kafi usulul kafi kafi kafiri kafirci a wajen yan shi'a yake cewa a ta'ammal ma'i kalo na tare da ni ba da abuwa kafi wato wasu sa babubuka na usulul kafi fadlan ballantana an nususihi nassoshi na usulul kafi din ثم ta'ammal ma'i sannan ka lura tare da ni kam zadu alaihi babi nawa suka tsara cikin usulul kafi din kitab nawa suka tsara cikin usulul kafi ya qulu shaykhuhum al-ikhwan sari yace ikhtalafu fi kitabir rauda sun yi sabani akan littafin rauda gashi nan usulul kafi yana da al-usul da al-furu' da ar-rauda akwai usulul kafi kwaya ɗaya da yake mujalladi takwas in Allah ya yarda shi ma mai mujalladi takwas din muna so mu nemo shi wannan sun yi shi guda hudun wannan gabaki ɗaya kutubul arba ɗin to akwai usulul kafi guda ɗaya da yake da mujalladi takwas shi ma mujalladi takwas insha Allah muna so a kawo mana da shi daga misra to wancan mai mujalladi takwas ɗin zaka samu akwai usul akwai alfuru akwai rauda sai yake cewa hal min al kulaini shin yana daga cikin abin da shi kulaini ya rubuta أو مزيدا فيما بعد على كتابه الكافي koko yana cikin abin da aka ƙara akan littafin kafi ɗin bayan shi shi rauda nan wannan ya zo cikin raudatul jannat a mujalladi na shida shafi na ɗari da ainihin wato sha takwas to yanzu kun ga kitabin rauda ana saɓani wai shin yana cikin abin da Kulai kulaini ya rubuta ko ƙara masa aka yi a baya wa ƙala allamatuhum ibn al al-hilli wanda ya rasu hijira ɗari bakwai da ashirin da ainihin wato shida ban sani ba akwai wani littafi a nan wajen a sunansa ta ɗaya gani kakka da mu kasan shi yasa in na ajiye littattafai a gurin nan ni da na ajiye su ni na san kansu to ina ganin fotokofi ne irin wannan eh zaka gan shi a zaka ga hadisu sakale ne zaka gani ka dudduba mun shi a hankali a hankali hadisu sakale ne sana wani littafi da wani dan uwa ya rubuta sunansa Almadar rafidi fi Najeriya kuma wallahi yayi kokari kun ga littafin nan Almadar rafidi to shi ma kanshi wannan littafin in na samu lokaci da izinin Allah yana cikin littattafan da su ma zan karantar da su daga farko har ƙarshe duk wata muguwar aƙida da ta saba karanta wa annabi haka za mu ta bugunta ba tare da ɓata lokaci ba yawwa eh haka za mu ta bugunta ba tare da ɓata lokaci ba ka bibiya a hankali a hankali da ka gani shi eh ɗazu ma na ga littafin sai dai da yake eh hadisin sakale ne za ka gani sai dai da yake ka san kana neman abu ba ko da shi kake ganin sau da haka za ku ga cewa shi wannan al'allamatu ibn al-mutashir al-hilli wanda ya rasu wanda ya rasu kun dudduba na mogani ba a wannan ku dudduba hankali za ku gan shi da zana gan shi a wajen nan ibn al mutashir al-hilli ya rafi su fi kita fi zikir ijazatihi li najmuddin din fi riwayati marwiyatihi a cikin abin da ya ruwaito an kutubi shi'atihi akan littattafansa na shi'a wa min ha ya ce yana daga ainihin wato ciki Ya ce wa kitabul kulaini Ya ce littafin kulaini tasnifu muhammad bin yaqub kulaini al musamman bil kafi yace huwa na kitabin bil asanidil al-mazkura ya ce yana da kitab hamsin da isnadi waɗanda aka ambace su wannan ya kawo cikin biharun anwar a mujalladi na ɗari da bakwai shafi na ɗari da arba'in da shida kitabul ijazat suratu ijazatil allama listai eh, eh, mahan ibn sinan almadni ƙuddisa sirruhu da me yake cewa sai ce wa qala thiqatuhum sayyiduhum husayn bin haidar karki to shi ibnu mutahhir al-hilli ko ibnu mutahhar al-hilli da muka kawo ya rasu kamar yadda kuke ganin hijira ɗari bakwai da ashirin da shida kusan tsarin shekul islamu bin taimiyya ne shi ya rubuta littafin minhajil karama fi fiqhil imama a wannan lokacin da ya rubuta wannan littafin ibnu taimiyya yana kurkuku ana so a yi masa raddi an kasa ya za a yi aka je aka ainihin wato same shi yana kurkuku aka kai ma ibn taymiya littafin shine dalilin da yasa ya rubuta minhaj sunnatun nabawiyya a arkale shi fi naqd kalamin shi'a wal qadariyya to daga kan ibn mutahhar ne fa maganan tafsihi da tada'ifi ya taso a addinin shi'a wanda kwata-kwata kyale shi kawai ba a gan shi ba wanda kwata-kwata da babu shi yana nan wajen nan littafin bai cikin nan wani ku kyale shi kawai ba gan shi ba wanda kwata-kwata bai ciki wato ajandar su kafin ibnu mutahar duk wani malami na shi'a da ya zo a duniya ikbari ne kamar yadda muka sha faɗa muka ce sun kasu gida biyu ku bar shi kawai ba ku gan shi ba duk wani malami da yake cikin aƙidun shi'a daga akbariya ne ma'ana duk abin da ke cikin littattafansu sun yadda da shi ta ɓangaren isnadi to daga kan ibn mutahhar ne aka samu shi'a usuliya wajen cewa to ita ma ruwaya ba za a karɓe ta ba sai da sharaɗi kaza sai da sharaɗi kaza sai da sharaɗi kaza daga nan ne aka fara ku tare shi kun ba ku gan shi ba wa qala shaykhuhum wa qala thiqatuhum sayyid ah, Hussaini bin Haidar karki al'amiri shi kuma wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da saba'in da shida ya ce inna kitabal kafi kamsu na kitabin bil asani littafin kafi yana da littafi wato hamsin tare da isnadai allati fiha ko fihi da kulle hadisin muttasil ya ce kowane hadisi yana da ittisali bil a'imma alaihi musallam da a'imma wannan ya zo cikin raudatul jannat da haka a shafi na ɗari da sha hudu mujalladi na shida haka ya faɗa to kun ga shi yasa suke ta saɓani wasu ce abin da ke ciki ya tabbata wasu ce bai tabbata ba bai na ma ya kula shehu a taifa a tusi yayin da tusi yake faɗa shi tusi ya rasu jira ɗari hudu da sittin shi yasa na ce muku kafin ibnu mutahar kuma bari ba zan gani wannan mutumin wa yake da suna abdulhalim al-gazi ya faɗa ya ce ahli sunna duk wani ilimi da ka sani to ‘yan shi'a iyali ne ga ahalus sunna wallahi kunga ana iya karantar da duk wani ilimi da ka sani balaga na hau sarfu menene a makarantun ahalus sunna ba tare da ikimadi da littattafan shi'a ba amma a hauzojinsu a ƙasashensu na duniya ba sa iya karantar da waɗannan ulum sai sun koma zuwa ga littattafan da malaman sunna suka rubuta shi yasa yake cewa iyali ne ga ainihin wato ahlus sunna haka yake faɗa yake wannan magana to da haka shi yasa shi shekul dusi shi dusi shekul ta'ifa yake faɗar wannan maganan yake cewa wato yake wannan magana wannan ne abin da ke tabbace wanda kuma shi abin da yake rubuce wanda ne abin da kuma ya tabbata haka abin yake da haka yake faɗa bari in duba an gani ko zan iya ganin shi abdulhalim ilgazi mu ji maganganun da yake faɗa cewa dukkan abin da ya shafi ulum din nan to 'yan shi'a iyali ne ga ahalus sunna maganar da yake fada kenan bari magani kaman shine wannan أيضا يعتمدون هذه الكتب لأننا لا نمتلك كتبا في المدرسة الشيعية لإعراب القرآن فإعراب القرآن ودراسة النحو نحن فيه عيان على القول مثلما نحن عيان على القول في علم الأصول وفي علم الرجال وفي علم الدراية وفي علم الكلام وفي طريقة الاستنباط وفي علوم القرآن وفي علم التفسير وفي علم القراءات وفي علم التجويد وفي وفي كذلك في الإملاء في قواعد الإملاء وفي علم الصرف وفي علم البيان وفي علم المعاني وفي علم البديع كل هذا نحن عيال على القوم والدليل كتبنا في الحوزة ماذا ندرس في الحوزة العلمية ندرس كتبهم وكذبوني إذا كان هذا الكلام ليس صحيحا كتب الشيعية أخذت منهم في مصادرها وسنتحدث عن هذا الموضوع أيضا والكتب السنية في النحو والصرف والبلاغة لا زالت إلى يومك هذا هي التي تدرس في حوزاتك wannan ita ce maganar da na so a ce ya yi tsara ya lissafa wajen ulum guda goma sha biyar ya ce dukkan waɗannan ulum ɗin in shi a iyali ne ga ahalus sunna yake kuma wa dalilu ala zalika shine a koma hausa a gani daga da ulumul qur'an da balaga da nahwu da sarfu da galibin ilmin muka yace ana karantar da littattafan ahlus sunna ne ba littafan da shi a suka rubuta shi yasa nace abul jabbar yayi mugun kuskure da ya riga ya furta wannan magana bai san me yake faɗa ba amma zai gane bai san me yake faɗa ba dillan da Allah ya kawo zamu tattauna da shi kuma zai gane ya yi kuskure da ya faɗa wa duniya cewa shi nan littattafan shi a ɗin tsararru ne a maktabar shi din na sunna ne za ka gane cewa ka yi kuskure a duniyar ilimi wanda ya kamata ya zama yadda ka mallaki littattafan suna ya zama to kana da littattafan shi'a kai da baka tara duka littattafan ba ta yaya aka yi ka gane waɗanda ba su kada littattafan su ka gane gaskiya na gurinsu ta yaya aka yi ka gane haka ai ya kamata ya zamanto alal akal kana da daidai yawan littattafan sunna daidai yawan littattafan shi'a ko littattafan ka na shi'a a sunfa na sunnawa yawa daga nan ne za ka yi gane gaskiya amma ka yi rashin sa'a littattafan a kamar yadda ka faɗa da bakin ka tsirarru ne duk na sunna ne to wanda babu littafi a hannunsa na mutane ya aka yi gane gaskiya a gurinsu ita ce saba'in da biyar eh wannan magana da ya faɗa akwai jahilci a cikinta akwai rashin sanin ciwon kai da rashin sanin ya kamata ko dai shi ma an ci an taɓa kai shi da wano ina ganin wallahi haka na ga wani yayi rubutu ko in dabawa ne wanda aka ce sun kai shi ko kotu ne tunda yanzu yan kogo abin da suke yi eh. wanda suka kai shi da wani ɗin <laughs> <laughs> to haka dai na ga wani ya rubutu ya ce eh ya yi rubutu ya ce an taɓa kai shi da walau, to kuma maganganun da yake in ba in ba in ba in ba mahaukaci ba ba wanda zai zai na wannan maganganun wallahi in ba mahaukaci ba ba wanda zai zai na wannan maganganun amma tare da haukar tasa tunda wasu sun ɗauke shi malami kuma yana kiran a zo a zauna ta shi yasa na faɗa na ce duk wani ahli sunna ni na wakilce shi wajen a zo a zauna na hutar da shi in ba haka ba ka auna da kyau ka gani mu yanzu ai yadda muke da littattafan sunna haka muke da littattafan shi'a balma hasali gamsuwa da cewa mu sunnar ba matsala ba ce a gurinmu mun gamsu da abin da ke mu na sunnar annabi shi yasa muke so yanzu mu karkatar da mafi yawancin littattafan mu kuma da zamu siyo na shi'an ya zaman to tafiyar su ɗai kankankan suke tafiya sau da in ka faɗi magana a sunna muna da yadda za mu maganin ka haka in ka faɗi magana a shi'a muna da yadda za mu maganin ka amma an ba haka ba kai da ka faɗa wa duniya ka ce littattafan da ke hannunka na yan shi'a yan tsararru ne din na sunna ne to ya aka yi ka gane cewa kaso saba'in da biyar na gaskiya na gurin su ban ba littattafan a gurinka ya kai ka gane haka wannan akwai ganganci a ciki akwai kuskure amma ba za ka gane kayi kuskure ba kayi ganganci siran da Allah ya faɗo da kai kuma na san ɗalibanka barin faɗa muku ji suna ta ƙoƙari suna so su ɓulla shafin sarki zaki amma sun san matsalar yawwa don haka ba turo yara ya kamata ka dinga yi ba kai kamata ka fito kamar yadda mu ba ɓoyewa muka yi ba fitowa muka yi kuma duk ɗan da yake nema na ya san inda zai same ni ai yawwa haka ya kamata ai yawwa ba ɓoyewa ya kamata ka yi baka dinga turo yara matsauracin da ya ma yadda a samu lambun wayan shi zama ana da alaka da shi ta kai eh, haka ya kamata ka yi <laughs> ai in baka ta gambo mawaki ya ce gawa kura ko ta yi kwanta sharkar yace wallahi dan akwai baya tsallaka ka. A a'a haka wannan shine to shi ne yake faɗa shi sheku ta'ifa yace kitabul kafi shi littafin kafi ho ya shtamilu ala na kitaban ya kunshi littafi talatin au awwaluhu farkonsa shine kitabul akal. da kitabul aqal ya fara wa kitabur rauda akhiru kitabul kafi kitabun rauda shine ƙarshen littafin kafi sai yace akhbarana bi jami'i kutubihi wa riwayatihi wanda ya bamu labarin dukkan kitab na usulul kafi da ruwayansa shine ash-shaykhu al-mufid shaykhul mufid wannan yayin sa a cikin littafin sa al-fihra satil tusi a shafi na 200 da goma da shafi na 211 babul lam rakam na ainihin wato bakwai wannan magana shi tusi ya rasu kamar yadda muka gani hijira 400 da sittin kuma yana cikin dama littattafan na daga usulul kafi sai wannan littafin nashi da muka yi magana jiya tazib shine Sheikh Ta'ifa Abi Jafar Muhammad bin Hassan At-Tusi wanda ya rasu jira 460 kaga ya riga Ibn Mutahhar Al-Hilli daga shi a aqidarsa da abin da ke cikin wannan littafin nashi da ya rubuta da usulul kafi duka sun inganta sannan kaga shi ya ce shekul mufid ya a shekul mufid ya faɗa masa cewa duk abin da ke cikin kafi da ruwayoyinsa babi talatin ne to kaga bayan sun bar duniya sun bar shi da babi talatin sai aka zo aka ƙara babubbuka ashirin sai ya zama babi hamsin to shine malam ya ce ya tabayyana laka min al-aqwalil mutaqaddima zai bayyana gare ka daga maganganun da suka gabata annama zida alal kafi abinda aka kara cikin littafin usulul kafi ma bainal qarn al khamis tsakanin karni na biyar wal qarn hadi ashar da karni na 11 20 kitaban sai da aka kara kitab ashirin, wa kullu kitabin kowane littafi yadummul kaseera min al abwab kuma ya kunshi babubbuka da yawa ai anna nisbata ma zida nisbar abin da aka kara fi kitabil kafi a littafin kafi tilatu hadhihi mudda tsawon wannan lokacin ya bulugu ya kai arba'in ko adad tabdil banda tattanza ar-riwayat riwayoyi wa taghyir da kuma tattanza alfaziha lafuzzanta wa has da kuma goge faqarat wasu faqarori wa idafat ukura da kuma jingina wasu ainihin wato abubuwa na daban sai ce fa man alladhi zada fil kafi 20 kitaban shi mai littafi ya rubuta ya kitab 30 wane ne wanda yazo ya ƙara babi 20 da kuma kitab 20 da wasu babubbuka da hadisan da kuma babu a ciki wanda shi mai littafin bai saba waye wanda yazo wannan sai ce ayyunkinu an kuna min ashabil ama'imi zai yiwu a ce daga cikin ma'abuta rawanin nan da aka ga mutum ya rauni a shi daga ƙarshe za ka ga shi tsakiyar kan bakon yawa a sahabul ama'in da alkyabba shi sa wasu suke cewa mai sa ma na yi rauni ta to su bari watakila sirrin da Allah ya kai ni zandar zandar ne ku can ne suke rauni na je in yi rauni a tantakar ruman yawa har na ce musu ni har yanzu ai ni ban kai amalanta ba in yi rauni shi sa ba na yin rauni wallahi yawa mu ɗalibai ne karatu muke har yanzu ban kai gwabjojin da zan dinga irin wannan rawanin ba amma haka shi malam suleiman gashi nan yana yi min yuki yahud daga cikin malaman yahudawa ne Wahal yahudiyun wahidun wahal huwa yahudiyun wahidun au yahudiyun kusur shin an samu ba yahudi ɗaya ne ko yahudawa da yawa قيلة هذه القرون أو إن قرن نكني أم أن هذا أمر Wannan na al'amari ne na ɗabi'a a wajen 'yan Shi'a. sai malam ya ce fa man kazaba ala rasulillahi duk mutumin da zai iya karfin hali yau manzon Allah ƙarya wa sahaba yi wa sahabban annabi ƙarya wal qaraba yi wa mutanen gidan annabi ƙarya fa min babu aula an yakziba ala shuhudi to shi ya fi cancanta duk wanda ya yi ma Allah ƙarya to zai iya ma kowa ƙarya kuma wanda inda ita ce ƙarya mafi muni mafi hatsari dan ga Allah yana cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalin wa hadha haram kaf ku faɗa abin da harshen ku yake raya muku na ƙarya kawai ka zo ka ce wannan abin ya halatta wannan abin bai halatta ba dan ku kirkira ma Allah ƙarya sai ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun wannan suka kirkira ma Allah ƙarya to ba za su rabauta ba shi yasa za ku ga matsalar biyu ce ko dai Allah ya aiko mafi gaskiyar mutane ka ce ƙarya yake ko kuma kai Allah da ya aiko ka baka zo kai ma Allah ƙarya ka ce ya aiko ka dukka dukkan su matsala ne to shine malam yace shine fa min babu aula to shine malam daga ƙarshe yace wa as'alu shi'a ko wa as'alu kulli shi'in ina tambayar duk wani dan shi'a amma zalaka fiku shinkazinku bai gushe ba mu wasaƙan min ƙibali ma'asu ne kun fi abin amintarwa ta ɓangaren ma'asumin ku da ya shiga kogo wanda kamalul haidari daga ta yi daga ce wannan mahadin fa yake cikin sardafa kurafat ne ma ƙarya ne babu shi tunda ai in ba ku manta ba a baya cewa an kawo a muƙaddima ta usulul kafi أن الكليني لما ألف كتابه الكافي أرده على إمامهم الثاني عشر أو الثالث عشر الغائب فاستحسنه يتي وأن الكتاب ينالته وقال يتي كاف لشيئتنا وأن كاف يائش إن شيئا تشيني ما لن يتي بأيكي سوى أنا ولد shin a mazala kafi ku shin wannan kafin naku bai gushe ba muwassaqan abin amintarwa min qibli ma'sumikum fi sirdabi ta bangaren ma'asumin da kuka ce yana cikin shirja wa ma zala mutamassikan bi ra'ayihi fihi bai gushe ba yana rike da ra'ayinsa a cikin sa wa tawsiqihi da kuma amintawarsa wa annahu kafin li shi'atihi kuma ya ci ya ishi in shi'arsa wannan magana to ya take ya take to shi ne malamin ki nas'alullaha ta'ala wa al hidayah muna roƙon Allah da mu da ku Allah madaukakin sarki ya shirye da ku Allah ya shirye da waɗannan mutanen ku. wannan shine addu'ar da muke ainihin wato yi musu to shine malam ya sake kawo tambaya ta ashirin da 25 yace ma za ya kula ku shi'a almu'asiruna mai malaman shi'a na wannan zamanin za su faɗa an masadirihim dangane da littattafansu na addini fi talaki wajen yadda suke karɓar dalili yace a misali kadi itamado sun dogara fi talaki wajen karɓar. abinda za su yi addini ala usul shuyukhihim al-qadima akan usul na malaman su waɗanda suka gabata al-majmu'a fil kutub al-arba wanda aka tara cikin mai littattafai guda hudu daga baya sun ƙara littattafai hudu sun zama guda takwas yanzu kuma in yi bayanin hudun da suka ƙara na farko al'ula wahiyar kafi shine kafi na biyu wata hazib na uku wal istimsar na hudu wa man la yahduruhu al wanda dukkan wa'annan ga sunan ajiri kama qarrara zalika ba'd shuyukhihim al kamar yadda sashin daga cikin malaman su a zamani suka ainihin wato qarrara suka tabbatar da haka ka aga ka aga barzak at-tahrani wanda yundaru malin yace za a duba az-zari'a a mujalladi na 17 wato shafi na hudu rakam na shida wa muhsin al-amin wanda za a duba littafin sa a ayanu shi'a a mujalladi na shafi na biyu da tabaqat al-fuqaha wal muhaddithin min ash-shia al-kutub al-arba al-mu'allafa fi al min al rabia ila al-mi'ah khamisa sannan wa ghayrihima da wasun su sai ce qala shaykhuhum al-hurr yace ashabul kutubul arba ma'abuta littattafai guda hudu wa amsaluhum da makamantansu qad shahidu bi sihhati hadisa, sun ainihin wato tabbatar da ingancin hadisan kutubihim littattafansu da haka zai zama tuƙari shahidu bi sihhati ahaditha kutubihim wa ha da kuma tabbatatta wa ha da naqaltu min al-usul daga cikin usul ɗin al alaiha aka ijma'i a kanta wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a shi ma a mujalladi na ashirin shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar al-fa'idatu tasi'a a nan malam ya kawo kun ga wannan littafi ne na sunna tunda malam ya rubuta wannan littafin idan akwai wannan shi'a da ya isa ya naƙadin littafin ya ce masadar ɗin da yake kawowa babu mun taɓa yin haka da wani ce yanzu ko da a ce maka nema ba ni da masajar ɗin ba haƙƙina ba ne dole sai na kawo maka masu eh, na ce yanzu ka zo na ce in kuna da labarari mu ji in na faɗi magana na ce akwai a littafi kaza shafi kaza kai kuma ka ɗauko littafin ka buɗo ka gani akwai ko babu akwai ko babu haka ya kamata ka yi to da haka wannan shine abin da yake faɗa da haka yake cewa qala shaykhuhum abdul muhsin al-musawi wa ahsanu ma jumi'a minha shi abdul musawi mu'asiri ne ina ganin akwai littafin sa Muraji'a" yana ciki wanda za ku ga cewa al-murajaat gashi nan shafi na 700 da 29 al-murajaat rakam na 110 li abdul husaini sharafuddin al-musawi ku duba ku ga yadda kiristoci suka dinga sa abdul masih ko sai aka samu in shi abdul ali ba da ma'anan al'ali sunan Allah ba a ali sai na ali abdul hassan abdul hussein su ma yan dariƙa sai aka fara samun abdul inya eh? a hankali a hankali abdul inya eh? abdul inya haka aka dinga samu to shine yake faɗa yake cewa ahsanu ma jumi'a mafi kyawun abin da aka tara al-kutubul arba' littattafan nan guda hudu allati hiya marji'ul imamiyya fi usulihi Wannan su ne makomar in shiya imamiyya wajen usul ɗinsu na addini wa furu'ihim da furuɗinsu min as-sadr al-awwal tun daga zamanin farko ila hadha zaman har zuwa wannan zamani wa hiya suni al-kafi wa at-tahdhib wal istimsar wa man la yahduruhu al-faqih wa hiya mutawatiratu sai ce mutawatira wa madaminha duk abinda ta kunsa maqtu'un bi sihhati an yanke cewa ya inganta sai ce wal kafi shi usulul kafi aqdamuha wa a'zamuha wa ahsanuha wa atqanuha to da haka maganar cewa ma ya inganta ko bai inganta ba su kansu a wajen su shi a din sabani ake yace kafi shine mafi dadewar su mafi girman su mafi kyawun su mafi kyautatawar su haka ya faɗa wannan kamar yadda muka faɗa cikin wannan littafin nasa murajaat almuradi'an haka ya faɗa a wani littafi nan wajen da aka rubuta ba lokaci yanzu watakila sai gobe mutane ya kamata su ga almuradi'an ɗin nashi da ya rubuta akwai shi sannan da littafin da usmanu khamis ya masa raddi ya yi almuradi'an an sannan wancan malamin ya rubuta siyatul lazi'at fi kashfi wato wa kadhibi fi kashfi wa tadlis wa kadhibi wa tadlis sahibi kitab al-muraja'a dan yayi ƙarya wajen nakali ta fi dari wallahi za ka ga littafin zai kawo magana wajen nakalto maganan malaman sunna ƙarire da aka kama shi sun fi ƙarya guda ɗari to irin wannan ƙarya ce hitabul zabbar yanzu yana yi yazo kawai ya ce akwai abu kuma ƙarya yake babu ya ce babu abu kuma akwai wanda yake ni wallahi ko shakka bana yadda nake da imanin zan mutu in kwanta in zan tashi gaban Allah haka nake da imanin dillan da yadda aka tattauna da shi sai wulakanta yawwa shi yasa nace din na daukewa mutane in dai mu rigima ce ta a tattauna da shi a banni ko matsala ɗaya wallahi cikin matsalolin da tattauna ba zai kare ta ba yawa kuma tunda kana da sika shikenan ne da abin da nake karatu akan shi ai wasu na bugu waya su gwada sa'a mutum ya makale murya ya ce zai ɗauka ka ɗauka mana wasu sun sha bugu waya ba tare da na shirya ba su ɗauke ni na san sun ɗauka amma ba sa iya fitar da abin da suka ɗauka dan ba yadda suke so suke samu ba yawwa saboda haka a shirye nake yawwa saboda haka za mu tsaya nan mutane su jira halka ta gaba ma tana zuwa yanzu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh